Da watan yuli miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin juma'a abu huraira ne da ke gwiwa layout a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu tafsirin qur'an abubuwa ne da ke magana akan tafsirin alqur'ani mai girma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 وللأنصار لله وللرسول وللأنصار لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال ابن عباس رضي الله عنهما الأنصار المداني قال قتال ريحكم الحرب يقال نافلة عطية قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرناه شيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنصار قال نزلت في بدر الشوكة الحد مزبيب فوجا بعد فوج ردفني وأردفني جاء بعدي ذوقوا بشر وذنبوا وليس هذا من ذنب الفم فيرقمه يجمعه شردوا فرق وإن جنحوا فله سلم والسلم والسلام واحد يسخن يغلب وقال مجاهد وقاء إدخال أصابعهم في أفواههم وتصدي السفير ليثبتك ليحبطك سورة الأنفال Imamu Buhari ya zo da wasu ɓangarori daga cikin fassara wannan sura ta al'anfal. Bismillahir Rahmanir Rahim babun qawluhu yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi war rasul kula wa aslihu zata bainakum. Allah subhanahu wa ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yas'alunaka ka suna maka tambaya wannan ansal game da al'ansal wato mai yaƙi kun ce musu al'ansalu lillahi war rasul ganimar yaƙi ta Allah ce sannan kuma ya danka wa manzonai ga shi na ya miƙa mai saboda haka fattakullah sai ku ji tsoron Allah ga wurin gabatar da ku na ibada ku yi don Allah kawai amma kan ku rai ga dukiya idan an ce a ba ku dukiya su wani alhamdu sun kuma ba a ce a ba ku ba duk wanda aka ce a ba ma a ce a yi ta bashi amma ku da yakin da za ku yi ku yi don Allah kawai sannan wa aslihu za ta bainakum kuma ku sulhunta rikice-rikicen da ke faruwa a tsakaninku. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي على أنفال المغانم الأنفال جمع جمع ليلى نفل نفل ينفل الأنفال شنو مغانم وتغني مومي قال قتادة وريحكم فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم Allah ce wala ta naza wa kada ku yi jayayya ku al'umma musulmi fa tabtalu idan kuka yi jayayya za a samu rarraba idan ka samu rarraba kano kuma fa tabtalu saboda haka za ku raddanta ku zama wani alhali da ga kunan haɗe kuna da ƙarfin ku amma saboda jayayya wayancan sun ja dagacen waɗanda sun ja dagacen kowanne za su iya kawo abin da ake da bukata za su da ƙarfin da za su yi tunkara abokan gaba idan aka yi suka yi haka nan to sai abokan gaba su gama da ku kusan haba ku sannan kuma ƙarfin yakin ku duk gaba ɗaya zai tafi wasu malamai suka ce ta saba hukum a tarihin ku gaba ɗaya zai shayi gaba ɗaya ma a bajin tarihin kuma gaba ɗaya amma idan kuna haɗe to kowane lokaci za a ta karanta tarihin ku irin yankun da kuke da bajintin da kuke da nasarorin da kuka ta samu yuqalu nafilatun aqiyatun sannan daga cikin fassarar al-anfal shine aqiyatun kyauta nafalahu bi ma'ana a'tahu nafilatun kyauta ومن الليل فتهجد به نافلة لك فوانا زيادة كده النافلة الزيادة يعني أصلا زيادة sannan annafila kuma kyauta a lokacin da za a zo wurin yaƙi aka zo wurin yaƙi a ɗan sallallahu alaihi wasallam yakan shelanta cewa man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu talabuhu nafila duk wani wanda ya kashe wanda lamari ne zai koma ga abin nan kashi sai yana da shaida to duk kayan da ke jikin shi ba an ba shi a matsayin kyauta Imam Bukhari ya haddasa Muhammad ibn Abdurrahim قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال خبرنا هشيم سنة ابن بشير الواسطي قال خبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سيد بن جبير يتي نا تنبي مالمين عبد الله بن عباس نتي مي سورة الأنفال وأن سورة الأنفال قال يتي نزلت في بدر ta sauka ne game da sha'anin yakin badar farkon yaki kenan da za a kai aka samu ganima to ya za a yi da ganima menene hukuncin ganima sai sahabbai ke tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam don kasancewa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa ah, uhil takliya al-ghanaim annabi shi kadai ne aka halatta ma ganima a cikin duk manzanni da suka gabata da annabawa Kille sun yaki su tara ganima wuta ta zo da sama daga wurin ubangiji su sanye an karbi ihada wannan yaki an karba idan wuta ba ta sauko ta sanye ba to lalle wannan ibada su ba ta yi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai aka halatta ma to farkon kenan dalilin tabbayin kenan sannan ashauka wa Allah wa in ta'ifatain Allah ce annaha lakum atawadduna anna ghayra zati shawkati taqulu lakum kuma ku tuna lokacin da ubangiji ya muku alƙawarin shahida ta'ifataini ɗayan jama'an nan guda biyu cewa za ku samu nasara a kansu ko dai tawagga da ta hito da sha da dukiyar ƙurashawa ko kuma mayakan ƙurashawa da suka taso daga makka kuma don su taho kariyar dukiyarsu sai Allah ya muku alkawari ɗayan biyu Allah zai ba ku ɗaya daga cikinsu amma wata wadduna sai don ku kuna son gaira za ta shauka wadda ba ta da ƙaya a shau ƙaya nan ko wanda babu wahala wannan ne kuke so wato dukiyar da ta hito da sha a ce ita sai an gaba ku ku tare su ku anshe su ana su da makamai ana su da shirin yaki wannan kuka fito da shi ne ibn abbas ya ce a shaukatu alhajj wato babu kaifi na ka je takobi na da kaifi yi kwana da kaifi duk abin da ke da kaifi to akwai wahala fa wannan wurin ba ma ku sai kasance inda babu wahala wannan bangaren ne kuke so ce ku Allah wata wata'ala ya riga ya rubuta abin da ya rubuta sai Allah ce an yi duk kun bi alfin min almala'ikati murdifin ko murdifina imana faujan ba da faujin cewa zan yi muku ƙari mumin dukkan ni ne muku ƙari ne almadadu shine da ƙari a yi ƙaro manfawa to zai yi muku ƙari da alfin minan mala'ika da mala'iku dubu murtifina suna biye da juna wannan bayan wannan wannan bayan wannan wannan bayan wannan al-irzaf shine goyo arzafa huwa ta ya goya shi bisa dabba wurin aikin hajji ne kuma al-irzaf shine goya aikin hajji bisa umra bayan an ɗauko umra a miƙati ita kaɗai an kama hanya kafin a ji a yi ɗawatsun umarar ko kuma ana cikin ɗawatsun umarar sai a goya aikin hajji irdaf kenan amma in kirani ne mutum miƙati sai ɗaukar niyya hajji da umara tare an yi kirani kenan an ba masu kenan bisa juna idan ɗaya aka ɗauka daga baya aka zo da ɗaya an goya ɗaya kenan kan ɗaya ake ce ma irdaf murdifi na shine ce faujan ba da fauji jama'an mala'iku bayan wasu jama'a eh, rajifani wa ardafani ana cewa rajifani ya goya ni wa ardafani kuma hakan ce kuma haka nan radduka sulasi kenan ardafa ruba'i kenan saboda haka kowane su da istiqaq da shi sai bimana ja'a ba'di wato ya zo ne ba'di bayana rijfi ja'a rijfi ya zo baya gare ni to haka nan Allah subhanahu wataala saukar da mala'ikun wasu bayan wasu wasu bayan wasu a lokacin da Allah cika musu suka kai nawa dubu biyar kamar yadda ya zo a suratu Ali Imran Allah subhanahu wataala ce zalikum qabru wa anna lil kafirin azaban nar zuku zalikum wancan fazuquhu Wata wancan azabar a zoƙoho waɗanda nesa ba ruru kurungumi wannan azabar wajarribu kuma ku jarraba wannan azabar wato ku yi zozayya da ita alaisa haza min zautin fami ake wannan ba ɗanɗanan baki ake nufi a sa harshe a da wani abu ba بوب هي فلن يركمه جميعا التي يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ألا يا هكذا أني سبد بي يميز الله دو ألا يبنبنت الخبيث من الطيب مؤمنين daga waɗanda ba mu'minnai ba daga kafirai muminai da kuma munafukai wa yaj'alu al-khabitha ba'dahu ala ba'd kuma Allah ya aza abin da miyagu wasu saman wasu fayar kuma hu jami'an ya goya su baki da ya tattara su baki ɗai sai da alaƙo fi jihannan duk gaba ɗaya sun kuɗa su ya zuba cikin jihannan كما يرقمه ما لا يجمعه فيرقمه جميعا التراكم التراكم وتحدوان ابو ديوا شري ديا أو وري ديا تأتي أنسى متراكم أنسى متنقوص يمعنى التراكم شرد فإما لهم في الحرب التي فشرد بهم ما خلفهم لعلهم يذكرون فإما فإن عندنا الملجمة فيما النافية فإما سوى ذاك وننا أبنا ما أبنا لام هذا لها ما كذا معنى فإن تسقفنه ألا سئلن كهدف في الهرب فجي جاجة ka gana musu bane kada ka sassauta musu ka sharrin bihim man khalfahu ka kore waɗanda ke bayansu su ma suna cewa bari sai in waɗancan sun gama da shi mu ma mu zo mu farmai har waɗannan da ake jira sai su gama da kai su kuma su kuma su taso su farma har waɗannan da ka sassauta musu kai musu bala'in kisa ka gana musu gani waɗanda ke can baya suna dako suna jira su kawo maka hari da su kan makansu za su tserewa za su su ce ta wallahi babu imai tun da haku ka zai yawa su wale kaza to wallahi bane mu kama kanmu ya mana fa sharrid bihim mal khalfahum nan ce sharada bi ma'ana farra wato raƙumin da ya tsere ya zama mai albaƙirin sharidu raƙumi wanda ya tsere saboda haka duk wani wanda zai tsere cikin firgici da shi ya ke siffantawa da sharida daga kore su a sa su gudu saboda ganin banin da aka gana ma waɗannan ba sharrin tuhin man khalfahum la'annahum yadhakkarun idan kai haka nan tsammanin cewa za su wa'azu da zan wannan kashin da aka wa uwansu ya zama wa'azi gare su sharrit bi ma'ana farrik wato ka ɗaiɗaita su fahimtar da ke jiran to ka ɗaiɗaita su a kore su baki ɗaya su tsere waɗannan su yi gabas waɗannan su yi yamma waɗannan su yi arewa gaba ɗaya ɗaya ka wace su wa da jana hulun salmi أجنه لها وتوكل على الله Allah ce wa in idan suka karkatu aljina ka faɗa kenan ko janaha ya karkatu tina ibn abbas ya ce mai ɗalabu idan suka nema wa in janahu sun karkatu sun nemi a yi sulhu lissilmi domin yin sulhu to na laha kai ma ka karkata ga sulhu amma ta yi yin hajjara don Allah subhanahu wataala ya yi ta cewa ya hau da zai na kudu kurgu idrakku kafiri na da hanyoyin yaudara daban-daban daban-daban daban-daban za a ce a zo a yi sulhu idan ya ga cewa bai da katakus da abin da zai aikata za a yi sulhun ne ya gyara shi. da ya gama shirin ko wa'adin sulhun ya cika ko bai cika ba ko ko har muku zai ku al'ummar musulmi duba abin da iran da amurka da isra'ila ke ciki ana cikin sulhu da isra'ila ta kai hari wani wuri ai sai haka nan ba ɗaya ba ba biyu ba duk lokacin da suka alkawari warwarewa suke yi za su cika alkawari yin jana wajen salmi fajina ha sai Allah ce wa tawakkal ala Allah amma ka dogara ga Allah Sai wa sulhun nan da gaske ne ko sulhu suka bi ko ko yaudara suke ne tun da je sun ce suna son sulhu to a je a yi ko ka dogara ga Allah in yaudara ce to Allah ne zai maka maganin wannan yaudarar da suke son su yi ma yuskhina Allah ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra حتى يسخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة التي ما كان لنبي أي ما ينبغي نولا كان تامة kasar bukatar abin da eh, maf'ulun bihi ko kuma khabar kana ma kana li nabi ai ma yanbaghi li nabiyyi ba ya kamata ga wani annabi an ya kula da ku asra ya zama yana da kamammu ba su ya kadar mai ko bayi ne a wurin yaki da ya kamu a wurin yaki kada ya fara yin haka nan hatta yuskhina al-ard sai an yawaita da jini ga ƙasa a a tsoratar da su ba dukiya ake so ba kada ke tsina imana ya ba, hatta yaskina fi'ar sai ya kasance yarin jaya shi adarin jayi sannan a wannan lokacin yana iya ba da fansan wanda zai ba da fansa kashe wanda zai kashe ya bautar da wanda zai bautar amma duk tashin farko baka san menene matsayina ga waɗannan mutanen ba to kada kai maganar cewa ajiye bayi kowa aka kamo a kashi kowa aka kamo a kashi da an yawata zubta jini tukuna Allah ta kotun duniya ku kuke su. ina za a ce so a a farfe, a ba kuɗi ko, ina za ku da kuɗi. umar ya ce wallahi annabi a kashi abubakar ce yan uwan mu nan saboda haka a ba dai a sassauta a ba su za su fanci karnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai karkata ga wannan ra'ayi Allah saukata aya yana goyon bayan ra'ayin Umar ibn Khattab ina za ku da dukiya amma a gana muku bane tukunna sanda suke da iko a kanku wabani suke ta gana muku ba to yanzu ya Allah zai ba ku iko a kanku ku zo kuna tausaya muku Allah ce eh za a tausaya amma lokaci bai bata kuna shi وقال مجاهد بكاء وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتبكية Allah ce to ai ko sallar da suke wurin ɗakin Ka'aba ba wata sallah ce take ba illa mukaan wa tasbiya da shewa da abin ne eh, fito da tabi abin da suke kawai kenan a sa hannu ga baki akwai sautin da ke fitowa wanda iya wannan sautin shi ake ce ma shewa ko kuma fito sannan ya tafi kamar da yadda kuke yi cikin coci da ta baka zangumma ana tafi ana shewa ana waƙoƙi su ba da kenan ko da kuma haka nan suke wurin ɗakin tsaba ba wata sallah ce suke yi ba kamar yadda kuke da tsararren sallah daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala a'a kan ce suke zuwa yi. da ke muka'an idkhalu asabi'ihim su shigar da yatsun su fi afwahihim a cikin bakunan su yana yadda sauti yadda suka ga dama ba tasbiya shine ce asfafiyya fito din kenan shewan kenan shi mujahid kusan ya ba da ma'anoni waɗanda suke kusa da juna ne wannan gaba ɗaya wato fil da sauti shi mujahid ya fassara da muka'an da kuma tasbiya duk kusan ɗai to muka'an yawancin malamai sai suka fassara da abin da fito fito sauti a safir shi ne fito ko kuma shewa ko tasbiya da kuma taɓi kamar yadda mata ke taɓi to haka da su ma suke yi Allah ce wa in yamkur bika alladhina kafaru ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يتقبك سنة إذ يمكر لك الذين كفروا ألوك تلك ودن لسوك كافرت سنة كافرا مكة إذ يقول لا مكة دبارو سنة سنة سباب دلبا برانا رأيهم يكتو كشيوك ليثبتوك ko dai mu tsarme ta a kurkuku aw mu kurju ko kuma aw ya kulu ko kuma su kashe ka aw ya kurju ka ko kuma su fidda kai a maka yadda ra'ayoyin su ya kasu kashi uku kenan ana cikin wannan halin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da hijira Kuma waɗanda ke haka in ka samu iko a kansu to kaka sassauta musu da yasbituka ai da yasbituka domin su karme ka a kai ta gidan kasu ka zama ɗan hursuna shawarar da wasu ka bayar kenan daga nan shi ke na abubuwan labarinka wasu ka je to ai ko can cikin gidan hursunan ba tare da wasu za a karme shi ba kai ko yana iya samun magoya baya suka ce to haka nan na kuma fa wani suka ce ah, to a kashe shi mana huta suka ce to kun hau muka kashe shi ba kuma ɗan ƙafa da bara muka wurin kisan nan ba akwai matsala duk kabilar da ta kashe shi ya shiga cikin matsala suka ce a ah, kowace kabila ta ba da mutum mana kowace kabila ta ba da mutum kamar yadda manzon Allah da sallallahu alaihi wannan dibara wurin ɗaukar hajjar aswad a je a arza daidai ne yake yaya za a yi suka ci saɓani ban zo sallah da sami warware wannan saɓani a lokacin da yake fita abin da mayafinsa ya ɗauko hajjar aswad ɗin da hannunsa mai daraja mai alfarma sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ta mayafin ya kowace kabila ta ba da mutum guda suka rika bakin mayafin aka kira sai da aka yi daidai wurin da za a aza hajar aswad annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka da hannun shi ya aza ya yanke wannan jazaban da suke suka ce to kuma haka dai kamata mu ko wata kabila ta fada mutu a taro a yi mai kashi a kashi ai bai ya yaki fada da duk kabilun larabawa gaba daya yanzu shi kenan wasu ce kai a'a ba dai kore shi zai bar mu da ƙasa ne e, ke shi nan Salim adam a mu kashe shi ba ba mu yi wani abu ba ya dai bar mu da ƙasar shawarwarin da suka yi ta yi ke. Allah ce wa ya mukuru ne ba to suna nan suna shirya dabarun su Allah kuma na warware dabarun da suke shiryawa wallahu khairul makirin ko Allah shi ne mafificin mai kwanke duk ibara da kulle-kullen duk wani mai kulle-kulle. Babun, babun, inna sharar dawa bi inda Allah sun mulkukum wallazi da la yaqilun. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إن شر الدواب عند الله سمبكم الذين لا يأكلون قالهم نفر من بني عبد الله عبد الدار هذا قوله إن شر الدواب عند الله البكم الذين لا يأكلون ولن يدبوا لما بس الشر أو لعلة كل ما يدب على الأرض فهو دابة دبوبي لما في أبقى كمانا دابة kamar yadda Allah ce ba min dafatin fil ardi illa ala Allah yarzuha waɗanda mutane ne suka fi kowa zama sharri waɗanda suka fi kowa zama sharri a sunmu kurane ba kuranen ba ne amma dai sun toshe kunnuwansu ba su ba kokon wa'azin mai shiga sannan alhukmu bebaye sun san gaskiyan amma ba su waɗi saboda ka sun koma baye to waɗannan sun fi kowa zama mafi shirin mutane wanda ya ji gaskiya hawa bai ji ba wanda ya ga gaskiya ya ce waɗe kuma bai waɗe Allah ya ce eh gaskiya ta bayyana allazina ya yaqilun wayanda ba su da hankali A حدثنا محمد بن يوسف إلى الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح سنة عبد الله ابن أبي نجيح ورقاء ابن عمرو كينا وعبد الله ابن أبي نجيح عن مجاهد ابن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما يتي إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وإن علك نفسه يتي هم نفر من بني عبد الله wasu jama'a ne daga cikin kabilar banu abdiddar su ne Allah ke nufi da su cewa su ne sharrun dawa inda Allah wannan eh, al'asabar din ne, amma kuma aya ba ta tsayawa a nan za ta gama duk wanda ke da halaye da ɗabi'u irin na banu abdiddar an fahimta ko? sai باب باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون استجيبوا أجيبوا لما يحييكم يصلحكم قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتيه حتى صليت ثم أتيته فقال ما لك أن تأتي ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج أو قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له وقال معاذ حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمع حفصا سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين الصبر المثاني kafin ya yi waɗanda na amanar sajibu lillahi wajen rasuli za da akun lima ya huyi ku Allah ce ya fi waɗanda suka yi imani ku karɓa wa Allah ku karɓa wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam idza da akun idan ya kire ku a lokacin da ya kire ku idza a lokacin da ya kire ku lima ya huyi ku domin abin da zai zamo sanadiyar rayuwarku rayuwa ta gari a nan duniya ku rayu cikin kwanciyar hankali zaman lafiya a lahira kuma ku je ku samu ni'ima a wurin ubangiji yana kiran ku ne don ku aikata abin da zai kyautata rayuwarku da ya gire ku ku karɓa nan take kuma ku sani lalle ne Allah subhanahu ta'ala ya hulu bainal mar'i wa qalbihi shine ke iya sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa kai ke da zuciyarsa amma kuma ya zan ba kai ke da ikon zuciyar wane ne ke da ikon sarrafa zuciyar shine Allah su bada wata ala saboda haka kai kana son ka karkata ga abu kaza Allah ya ce a'a ne ko ga inda nake son ka karkata saboda haka zuciyarka sai da ce a'a ita ko shaddi inda Allah ya umurce ta yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharun kuma lalle Allah gare shi ne duk gaba ɗaya za a tattara ko. a ranar alkiyama istajibu imam bukhari ce azibu yana nufin azibu ku karɓa kamar yadda ya zo so azibu istajibu wannan ƙarin da aka yi ga istajaba ne ajaba da istajaba ajaba a ke nan ba ajaba da iska ba ya ka koma kumasi ko abinan sudasi harufa suka koma shida duk uku ƙari ne da alifin da sinun saboda haka ƙari ne eh, a kan yadda eh, binin fi'ilin yi asali ajaba ne saboda haka ma'anar tana nan ta ajaba ba ta canza ba da tsarin da aka yi a kai eh limani hanyarkun aikin tsihakun wato ta abin da in kuka aikata shi zai kyautata rayuwar ta duniya da kuma lahira to da zarar ya kere su a ku karɓa nan ko ku tsaya wata wata imam bukhari ya haddasa ishaq ibn ibrahim ibn rahoya قال أخبرنا روح shine ابن عبادة قال حدثنا شعبة شيخ ابن حجاج الأسفي أمير المؤمنين في الحديث عن خبيب ابن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال أبو سعيد ابن المعلى كنت أصلي لا تفجئ إلى صلى فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce kusa da ni wanda ani sai ya kire ni alam ni. ban je masa ba don ko ina cikin sallar nafila sai ban yanke sallar na je na karfi kiran da ya mini ba hatta sallai ta sai da ya gama sallar kuma a sai ta wusa na na sheku na zo ina gani ma na yi bajinta da gamawa ba tsaya wata wata ba na je da tuna na ji kiran manzo Allah ne ko na gama ta to bari je karba kiran wa qala sai ce ma mana'aka an ta'tiya me hana ka zo lokacin da kake rike ki alam yaqul Allah ya ayyuhan ladina ko tsallake nayi dai nake ce alam yaqul Allah shi a ce Allah bai ce yana mai ba umarni cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka imani da istajibu lillahi wa rasul ku karɓa wa Allah wa lirrasuli da kuma manzon sa ba za da da'akum a lokacin da yake reku ba ko ba ka ji wannan ayar ba kuma qala sanan annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai ya nuna mai cewa abin da ya fi yanke sallah ya karba ma kiran da ya yi mai shi ne masu fi domin sannan nafilan da yake hakki hakkin shi kiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma haƙƙi ne da ke gaba da haƙƙin kansa saboda kamata yayi da shi ya aje haƙƙinsa ya ba da haƙƙi na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar mahaifiya kamar mahaifi kamar mata kamar malami kamar wanda kake jinya marasa lafiya duk waɗannan ana kula da su lokacin da duk ɗaya kire kada cikin sallar lafila sai ga cewa maka an saba akwai matsala ko yanke sallar da kake ciki ka karba kiran Yan mahaifi ne maza ka tafi in mahaifi ya ce maza ka tafi mai ɗakin ka ce ka san tana cikin wani hali ko kuwa akwai 'yan matsala eh inda kira ɗin da baka amsa ba matsalar ruruwa za ta yi to yanke na fi nan an ka saba kira an bayar da ko eh sannan mai wanda kake jiya marasa lafiya sallan na fi lafiya kake ciki ba farin lafa marar lafiya na kwanci na kira ka sa abin da ke faruwa to yanke sallan maza ka je ka saurare shi yake faruwa ka gama da wannan matsala eh goma ba na filan kan kana so duk da nan gabatar da an kawo da wannan matsalar ko saboda haka da kamata yayi ya karba ma wannan kiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya yake sallah kamar yadda malamai suka ba da fassara kiran mahaifiyar ibn jurai a lokacin da ta mai sai ta karbawa kuma sallan da yake ba farin da ba a kamata ya yanke sallar karɓa ba kiran mahaifiyar sanadi haka sai mai mugunyan addu'a kuma addu'a ta ci saboda haka a yi ƙoƙarin sa fikihu a cikin al'amuran an bayyanta ko sai eh, ba ka karanta hadisi kaɗai ba fikihun hadisin manufar nan. ba wani manufar ka san ingancin sanadi kawai ba ka san ma'anar matani kawai ba to wani fikihu ne ke cikin matanin manufar ke nan da ake son a cimma ko duk gaba ɗaya abin da za a karanta matakai ne wasa'il ne ina ne makafis din fikihun da ke cikin hadisi shi ne mai manufar da ta sa ake karantawa Azu sallallahu alaihi wasallam qala shin la naka. wallahi zan sanar da kai zan karantar da kai a a gama suratin mafi girman darajar sura a cikin alƙur'ani wasu an Ba sai in bar wannan masallacin zan karantar da kai sura da kai kowace sura daraja وذهب رسول ya صلى الله عليه وسلم ليخرج kama hanya ya كما tafi يتفي حتى كده zai fita masallacin sai fa zakartu lahu ina ambata mai manzo fa ka ce za karantar da ni fa sura wanda ta fi kowace daraja amma kuma ka ji tiru kai za ka yi ta masallaci ba karantar da ni ba to daga nan wa qala mu'az haddathana shu'ba wanda hadisi da muka karanta na dalibin shu'ba rauh ko eh rauh ibn ubada Darwa? Dau. to nan mu'az ibn mu'az ke al-amdari da ya ruwaito ga ba. an kubai yace sami'a afsan yace shi kubai ibn abdurrahman nan, ya ji haf ibn asim sami'a aba sa'id shi kuma ya ji abu sa'id na an samu sama tsakanin eh, hafs ibn asim da abu sa'id wancan isyanin ko an ana cikin ciki cewa rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an ƙara fitowa da sifar abu sa'id ko cewa wani mutum ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hada sai kuma mu'az dai irin wannan hadisin da ya gabata shine ya karanto lafazi da lafazi amma wa qala a ƙarshe hadisin rawah ibn ubada bai zo mana da wacce sura ce annabi ya faɗa mai ba riwayar mu'az ibn mu'az al-ambari ko ne yazo mana da surar da annabi ya faɗa mai wa qala sai ce hiya alhamdulillahi rabbi Alami. wannan sura ke na zuwa karshe as al-masani as mai ayoyi guda bakwai sannan kuma al-masani wanda ake maimaitawa a kowace raka'a sai an karanta sura kowace raka'a sai an karanta sura an bar da ko kada kada ate na ka Allah ce eh, sab'an min al-masani sannan wal qur'an al-azim baji ba fatiha kenan asabul masani fatiha din kenan ko saboda haka duk sunayen ta ne asabul masani saboda haka sura ce mai daraja a cikin alkur'ani kwarai da gaske kuma ga shi da ita aka faro ina ba alkur'anin gaba ɗaya akwai tunatarwa ga waɗanda ke mai da fatiha aya ta ƙarshe daga cikin ayoyin alkursurorin alkur'ani ina ce tun daga bakara wasu ba su tun daga bakara hannun ina fatiha ita ba cikin qur'ani ba take eh tun daga bakara hannasu saboda ka kula da wannan eh ba tun daga ba tun daga fatiha aka cewa tun daga fatiha hannasu shi kuwa da masana sai ce ba kai ba tun daga bakara hannasu kace ba to shi ba masana ba kawai yake wanda sun daga bismillah farkon qur'ani suratul nas ba'u amma suna lafiya sai ne kuma suratul nas kuma da ka dace da su an gama eh an gama an riga an gama lamari babun babun قوله ta'ala. وإذ قال لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب عليم بعذاب أليم قال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مقرة القرآن إلا عذابا وتسميه العرب الغيث وهو قوله تعالى ينزل البيت من بعد ما قلقوا قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عبد الحميد هو ابن كرديد كرديد صاحب الزبادي سمع انس قال سمع انا سمع انا بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو المدء من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وما معذبهم وهم يتكسرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن اولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون باب فإذا قال اللهم kuma ka tuna a lokacin da يا suka in kana hadha huwa al min indik idan wannan sakon da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi alqur'ani gaskiya ce daga wurin ka, kuma muka ki karba muka ki imani da shi ko fa amsar alaina hijaratan min as-sama ai muna ruwan duwatsu daga sama aw iktada bi azabin alim ko kuma ka zo mana da ta azaba mai radadi da kan kuka nemi nan. ina aka kai can ba kai can ba a sai ko roƙa ba qala ibn uyayna sufyan ibn uyayna yace ma samma Allah ta'ala maqaran fil qur'ani illa azaba Allah bai ambace matar kalmar matar a cikin alqur'ani ba ba sai sai yana nufin azaba yake nufi وتسميه العرب على غير أما العرب هو على غير يسمى روان سما وهو قوله تعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ينا حتى روان سما من بعد ما قنطوا باي متان سن ينك كونا daga samun ruwan sama sai gashi Allah subhanahu ya saukar musu kun da ai mai gyara wasu sai mai gyara akan wannan cewa Allah ya ambata in kana bikum azab min masarin azab min masarin aw kuntum marba an tad'u aslihatakum ko cikin suratul nisa aidan masarin al-ghayth ake nufi ba azab ba an fahimta ko to saboda ta za a ɗauki ƙaunar ibn a akan cewa mafi yawa mafi yawan kalmar fadar a cikin alkur'ani azab suke nufi to haddasani Ahmad ibn Yunus kenan ko ko Ahmad ibn Nabri ibn Nabri sai haddasana Ubaydullah ibn Mu'az قال حدثنا أبي ابن معاذ ابن معاذ الأمري قال حدثنا شعبة ابن ابن حجاج الأتكي أمير المؤمنين في الحديث أن عبد الحميد هو ابن فر ابن كرديد صاحب الزيادي قال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل أبو جهل شنت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم أبو جهل شيء وقمدل shi wata addu'a ya abin da mugunyar addu'a amma da Allah ta ce faɗi sai ce wa in qalu qalu ko ana ku jami jagora ne saboda ka abin da jagora ya faɗi ko ra'ayi ne na duk jama'an da ke karkashin shi kan fahimta ko ya shafi duk jama'an da ke karkashin shi yace ya Allah idan wannan sako da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne muka ci karba muka yi mai a ture muka walakanta shi to ka ji mana da ruwa abin masu duwatsu daga ruwan duwatsu daga sama ko kuma wata azaba sai radadi fa nazalat sai da aya ta sauka Allah ce wa ma kana ba wa yu'azibahu wa anta fihim abai yuwa ma kana imana wa ma yanbaghi A baya kamata Allah ya azabtar da su alhali kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana cikin su malamai suka ce wannan yu'azzabahum azaba kenan ya aiko mala'iki ya halaka duk al'umma gaba daya to baya musu irin wannan halakarwa alhali kana cikin su ba ka ba an ta halakar da al'ummomi annabawa da yawa da tsufani da girgiza da tsawa da makamantarsu da kuma za a muku haka nan ba saboda albarkar muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke cikin sannan ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sai yi wa Allah azabtar da su alhali suna istighfari wani istighfari ne wasu malamai suka ce lokacin da suke dawasan kaba suna cewa gufranak gufranak kufranak ya Allah ka gafaran ka muke nema gafaran ka muke nema to Allah ba zai azabtar da su ba matukar suna hakan wasu malamai suka ce a'a Allah na nufin inda suna istighfari to da Allah subhanahu ta'ala ba zai azabtar da su ba wasu malamai suka ce ma'ana ta uku saboda musulmin da ke istighfari waɗanda suke takuɗe a cikin ku ba su koma gehe guda kahirai su koma gehe guda ba to ba za a azabtar da ku ba a lokacin da aka yi hijira musulmi suka bar makka aka kwasa aka yi madina sai Allah azabtar da su a badar da kuma sauran yakukukan da suka biyu baya kuma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun wasu malamai suka ce Allah ba zai azabtar da su ba alhali a cikin tsubansu akwai ƴaƴa da jikoki da za su haifa waɗanda za su wa Allah za su istighfari saboda haka Allah ba zai halaka su ba wa ma kana Allah mu'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun to daga nan ai haddasa mun kai ba kama ma lahum Allah ta to menene ya same su ne me a tare da su Allah ya azaba Allah wato su ka taka ko ko ya gare su wane ne zai iya ba su kariya Allah ya azaba Allah da Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yasudduna anil masjidil haram alhalin suna kange musulmi gaba da isa ɗaki mai alfarma su je su yi ibada saboda menene Allah ba zai azabtar da su ba wa ma kanu auliya'a alhali ba su ne waɗanda suka cancanci jagorancin wannan ɗakin ba in auliya'uhu illa almuttaquna babu waɗanda ya suka cancanta jagora wannan ɗakin a sai su mu'minai masu tsoron Allah na'am ina ga lokaci yayi mai kamara na muna nuni kuma mu tashi babi na biyar insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da dai kuma Allah ya tsini ya yayi cikin zukatan masu saurare haka jama'a kan mu mance irin fitintunun da ke faruwa a kowane lokaci wurare daban-daban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 da rijal wal nisa ranar alhamis tare da dr sani muhammad da kuma shama'ilul muhammadiyya ranar asabar gobe kenan insha Allah a masallacin iya eh, gwandu da ke arkilla.